Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. a ci gaba da duba batun takaddaman neman kasan gado da wasu daga cikin 'ya'yan mariga alhaji abubakar akibi ke yi ashirin da ya gabata idan watakila mai sauraro na biye da mu Ɗaya daga cikin ‘ya'yan marigaya a Kibiya, Muntaka Abbakar, ya bayyana mana tushen yadda aka yi dukiyar gadansu ta faɗa hannun ƙanin mahaifinsu, marigayi mai martaba sarkin zazzau Shehu Idris, Allah ya ji rai. Duk da yake dai a can baya an taɓa tayar da maganar kasan gadan na ‘ya'ya bakwai, wanda sarki Shehu ke tanada musu kafin su mallaki hankalinsu, amma haƙa bata cimma ruwa ba, kuma an nuna cewa kuɗin na can a adana a banki. yanzu kuma gashi Allah wa sarki shehu rasuwa, babu kuma alamar an saukewa marigayi nauyi ta hanyar cirewa magadan haƙƙinsu. Ga ci gaban tattaunawar da shirin ciki da gaskiya ya yi da ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin mun taƙa abbakar a kibiya. Mun ga abin da zan so saurara su su sani. Ku bakwai ne ya saura ya kamata a baku gadon mahaifinku. Mu bakwai ne tun daga kaina har zuwa a mata mu tun daga ni muntaka da lawal da abu magaji wanda shi aka bari a ciki bayan mahaifinmu ya rasu, aka haife shi ne aka mai da sunan shi ake ce mishi magaji aka mai da sunan shi abubakar to da kuma ainihin mata su zulai da raliya da sha'awa da maimuna ita ne a wuta so mu bakwai ne yanzu muka dage mata hudu maza uku yau wato faɗa mana darajar don na gaɗa zuwa akwai takardar da kai wasu rubuce-rubuce yadda darajar kuɗin take inda har yanzu akwai kuɗin suna aje kamar nawa za su kai kenan to gaskiya a yadda muka yi lissafi tun shi marigayi mana da rai da ya ce a yi mishi kuɗi ya biya to binciken da aka yi kuɗin nan inda a ce in kamar an sa su a auren filaye ne an sai filaye da su an sai a wuri mai daraja irin cikin garin kaduna misali a wancan lokaci ko cikin nan GRA a Zaria to gaskiya a yanzu da kudaden nan sai dai a yi magana kamar miliyoyi irin kamar zuwa ko biliyan ko biliyan daya zuwa da biliyan da doriya haka to a yanzu dai akan aikin hajjima da aka bi bincika da wasu wurare da motoci da wasu abubuwa da aka yi a wancan lokaci kudin ma aka yi yana nuna dai miliyan biyu ne da sittin da wani abu aka ce kawai a bar shi a wurin a haka saboda in an yi bayani akan wancan da balu din kudin da inda a banki an yi linkin din wannan kudade ta wasu hanyoyin kasuwanci to gaskiya kudin nan da fakankanin kudi bane Allah kaɗai ya san yayin da za su zama shi dai marigayi ku alhaji abu a wato attajiri ne attajiri ne a wancan lokaci gaskiya don duk wanda ke zaye yake da wancan shekaru kai yanzu shekara 70 zuwa abin da ya wuce haka ya san waye alhaji habu a kibiya allah ya mushi arziki ta hannun mahaifiyar shi har zuwa kuma su sarkin kano na ɗaya alhaji ah, wato sunusi na ɗaya kenan wanda daga shi ne a babban aminin shi ne daga cikin aminan mahaifinmu wanda har dan aminanta ta kama ya sa maɗan shi suna sunusi wanda shi ma kwanan na allah ya mishi rasuwa Babban abin da 'ya'yan marigayen suke so shine a ware musu su daga dukiyar marigayi Shehu Idris, a basu, in ya sosai a ci gaba da raba gadon ga iyalan marigayi sarkin. Ita ma 'yar marigayi Hajiya Sha'awa Abubakar a Kibiya, ta nuna irin jiran gawan shanu da suke yi na neman gadon. To mu dai abin da muke jira dai mu musu magana dai akan wannan kuɗi namu na an ce an musu magana su bada sun ce ba za su bada ba ita habubban ma dai ta ce wai in ba za a bayar ba ko da shari'a ne dai da sauransu Domin kuma mu dai kawai hakkin mu muka dero roƙa arzikin su ba mu shekara arba'in to ni dai abin da muka yi da su kenan to dai yanzu dai ana nan dai ana ta bubbugawa dai sai wanda hali ya yi. a faɗa mana a cikin waɗannan tsawon shekarun kuna hulɗa da iyalin shi marigayi sarkin zazzawa Ladi shehu idris Eh muna huɗa a matsayin shi na kanin babanmu haka duk sallah mu dai yara mukan je mu gaishe shi da yake mu muna wurin mamanmu ne mu mamanmu ta rike mu mamanmu ta rike mu kuma dai duk sauran dai lallura dai kaga dai tunda aka ce maka mamanmu ne kaga mu mamanmu muka sani inda eh. akwai wani lokaci ma da shi wani kanin baban namu da ta sa mu nan makarantar islamiyya ya zo ya dake ta ya ce ta sa mu a makarantar yan izala ba zan taba mantawa ba amma hajja sha'awa ko akwai lokacin da kuka taɓa yin magana da shi marigayi akan maganan gadon gaba da gaba haka kuma hakan ya faru me ya faɗa muku a'a ni zan kai daɗe ai kaga ba za mu iya mai magana ba amma dai mahaifiyar mu ta yi mashi magana ya ce ta tashi ta bashi guri ai ya'ya ba nata ne na habu ne iya abin da na sani kenan me za ki tuna alaƙa tsakanin shi mahaifinku marigayi da shi marigayi sarkin zazzau shehu mu ko zuwa haka nan akwai lokacin da muka je yake gaya mana cewa shi ba yi da wani abu da zai ce tsakanin shi da habu domin ɗan uwan shi ne na kud da kud don ko ingila ya fita ya dawo kamun ya zo gidanmu sai ya je gurin shi kuma shi bai mai iyaka daga wani wuri zuwa shi ba ma ya zama da shi a majalisa sai a ɗakin shi yaya wannan rashin karɓar gado ya shafi yanayin rayuwarku To, mu wannan aini na riga na gaya maka kaman yadda na gaya maka mun tashi a gurin mahaifiyanmu ne. Saboda haka kaga ba mu da wani abu da za mu iya cewa illa iyaka in ni na riga na gaya musu in sun bani haki na ne ina so in basu bani ba ni kuma na basu da Allah. Amma ni ba wani abu tsakanina da su. Akwai lokacin da muka taba zuwa nan Test Bank da shi mai martaban ya sanda mu da wani yayanmu Nasiru. Mun je an ce ya bamu kuɗin ya ce a je nan Facebook. Bank. Mun je aka ce sai an je lokacin ko Lagos ko Abuja. To daga nan sai mahaifiyarmu ta ce tunda abin yana so ya zama rigima shekarun da aka yi ba a bada kuɗin ba ba shi ake jira ba mu haƙura in ya bayar to in bai bayar ba falillahi lamu shekara sha biyar kenan. Lauyar masu shigar da ƙara barista Hadiza Hayatu ta bayyana cewa sun gabatarwa da kotu dukkan hujjojin da suke da su na nuna sahihancin gadon 'ya'yan mariga Abubakar Akibiya. Wannan shari'a je ƙara ne wanda muka shigar lauyoyin wanda ake ƙara sun mutu habu sun shigar da ƙara ne akan haɗin su da yake kan margayi ne na kira sarkin wanda shi gado ne aka raba na ɗan uwansa aka bashi ya rike musu kamar safety haka wanda musulunci ta tanadar a yi to kuma ya yadda shi tun a lokacin yana da rai mai martaba sarkin zazzau ya yadda cewa kuɗaɗen suna nan kuma ya sa a banki kuma mun nema daga gare shi kuma ya mana alƙawarin zai bayar ya mana alƙawarin zai bayar wanda har ya mutu yana kan turba ne na cewa zai ba da kuɗaɗen bai taɓa musanta cewa zai ba mu nan kuɗaɗe ba ya ya ta gaya mana cewa zai ba da kuɗi kuma yana process ɗin kuma muna jin daɗin yadda process ɗin nasu ke tafiya na bayarwa to kafin har a samu ya handling kuɗin a hannun magada ne Allah ya ɗauki rai to ka ji dalilin da yasa kuma bayan nan ba ma mu je kotun ba mun je an ta neman yadda za a yi su magadan ne martaba su samu su ba da kuɗin a wuce gurin kawai ba sai an je wani kotu ba to abin da ya ɗan jawo shine su suna cewa za mu tafi banki ne inda mai martaba ya sa kuɗi mu karɓa to su kuma banki mun je gurin su sun ce ba ruwanmu da wannan account numbers ɗin sai dai shi mai martaba wanda shi ya buɗe account ɗin kamar yadda kowa ya sani banki directly da sarki da mai martaba za su yi wani tun da shi ya buɗe account din. don haka mu ba mu da ishi da banki to dalilin da ya sa muka garzaya kenan zuwa kotu saboda kotu da tantance kuɗin nan mu a hannun wa za mu karɓa to kuma tun da muka je kotu lauyan su mu muka gabatar da ƙaran mu lauyan su yace shi a'a kuɗi baya hannun to mu ko muka ce tun da muna da shaidu na takardu kala kala wanda mu muka yi bayani tare da sarki eh, mai nasara sarki marigayi Allah ya ji ɗansa. yi mana alkawarin cewa eh lallai ga account number da ga account da ya buɗe kuma mu je banki mu karɓa shi kuma mun je mun dawo mun gaya musu cewa ai banki sun ce sai dai shi zo ya aiko da kansa a karɓa ko kuma yanzu ya yarda hakan yake zai bada su kuma sun ce su ba su yarda ba magadan kuma daga nan da um, um, lauyansu ya ce shi bai yarda ba to amma kuma ga shi yana da account number ɗin to dalili kenan ma da alkali ya ce a ba rani ne ya kawo rani inda ka ce kuɗaɗe baya hannun ku ta ya aka yi kuma kuke da account ba to maza a garzaya ban a gani waɗannan kuɗaɗe suna nan sun an buɗe wannan akant ɗin to in an tabbatar da wannan sai kuma a dawo kotu sai su kuma ta yanda kuma za a yi ba to yanzu a halin da ake ciki mun je banki banki dai har yanzu da su bamu wannan bayani na akant ɗin ba to amma in sun ba mu suna gama ba mu za mu koma kotu sai mu je mu ɗauki document yaya za a ƙara Masu raro kun dai halin da ake ci gaba da wannan takaddama ta neman kasan gado. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigaye sarkin kudin zazzau san san Shehu Idris, wanda ya bayyana cewa suna sanar da wannan maganar, kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce. sai hukuncin da kotu ta yanki. Haka kuma ƙoƙarin jin ta bakin lauyoyi ya ci tura, don sun nuna cewa lallai in ƙara na gaban kotu ba sa son yin magana. Masu sauraro kun san dai manema labaru na zuwa kotu kuma suna zanta da lauyoyi kan duk halin da ake ciki a kowace irin shari'a, har ma da ta zaɓen shugaban ƙasa. Amma duk da haka, ofa shirin ciki da gaskiya a buɗe take ga duk mai son ajin nashi ɓangaren. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasiru Adamu Hikaya. Nisar fil hashin gumil ke cewa muka kasance lafiya.